Chief mai kayan ya yi wannan kiran ne a wajen bikin cika shekaru saba'in da kafa a gidajen tarihi a Najeriya wanda aka gudanar a Legas. emeka anyaku wanda ya ɗora laifin rashin fahimtar juna da fadace-fadace da ake fuskanta a ƙasar da rashin sanin tarihin juna ya ce gidajen tarihi gurare ne da ake ajiye kayan tarihi da ma na al'adu na jama'a domin mahimmancinsu a ƙasashe daban-daban abin alfahari ne wajen bayyana tarihi da al'adu domin amfanin na baya saboda haka kira ga gwamnatin nan da ta sake dawowa da koyar da darussan tarihi a makarantunmu bisa So I would like to urge our present administration to redouble their efforts to promote the revival of the teaching of history in our Nigerian schools. to ko ina muhimmancin wannan rana da kuma biki na cika shekaru saba'in da kafa gidajen tarihi a najeriya alhaji yusuf abdallah usman shine babban darakta hukumar gidajen aji tarihi da ƙasa na farko dai ma'aikatar wannan ma'aikata ta adana kayan tarihi ta shekara saba'in bana domin an fara ta ne tun lokacin mulkin mallaka a yayin da turawan mulkin mallaka wanda suke koyarwa a makarantu suka fahimta cewa lalle babu abubuwa na kirkira da zayyana na asali asalin mutanen ƙasar nan wanda za a yi amfani da shi wajen koya wa yara zayyana zane-zane kira da sauran abubuwa to daga wannan lokacin ne aka fara tunanin tattara irin waɗannan abubuwan guri ɗaya to a yanzu haka an shekara saba'in ana yi a cikin wannan shekara saba'in gidan tarihi na farko a ishe a jihar kwara yanzu muna da ƙirajen kayan adana tarihi wajen arba'in da takwas a ƙasar kuma muna da gini da sauran guraren tarihi da aka mai da su na ƙasa baki da kamar sittin da bakwai. kayan tarihi daga sassa daban-daban na najeriya ne dai aka baje kolin su inda mawaka da makiɗa suka cashe kamar haka. babin yaji mu murya amurka daga lagos